wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar ibadallah inna ni'matal auladi min a'zami ni'ami wa anfasiha bihim yastamirru ajral abawayni wa 'yan yanmu thawabahuma hatta ba'da al maut qala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha ma tabna adam inqata 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u ube. أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم عن أبي هريرة والأولاد زينة في الحياة الدنيا كما قال تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فلا أحد استحق بر الأولاد وطاعتهم أكثر من الأبوين روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي فقال عليه الصلاة والسلام أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فجعل تبارك وتعالى الإحسان إليهم على الأولاد تبعا لعبادته فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أيها المسلمون إن بر الأولاد وطاعتهم لا تنال إلا بصلاحهم إلا بصلاحهم وحسن تربيتهم وكثير من الناس اليوم حملوا أمر التربية ونبذوه وراء ظهورهم فأوهموا التربية بالرعاية التي هي المحافظة على تكاليف المأكل والمشرب والملبس والمبيت والتربية الحقيقية للأولاد عباد الله تكون مبناها على أسس الأولى بناء القناعات في النفوس التي في مضمونها المبادئ والقيم والطموحات وفهم الحياة والثانية توجيه الاهتمامات وهو أن تتوجه بهمة أولادك إلى أهم الأمور الثالثة عباد الله تنمية المهارة العلمية والاجتماعية والرياضية أيها الإخوة الكرام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بما تقوم التربية عليه وهو في جامع قوله عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فمتى كان الأبوان خليلان لأبنائهما يكون الأبوان أو يكون الأبناء على دينهما وهذا حال سلفنا الصالح رحمه الله تعالى رحمهم الله تبارك وتعالى فكم من الآباء اليوم تركوا تربية أولادهم على يد الأصدقاء والأفلام أيها المستمعون إن أولادكم أمانة على أيديكم أمركم تبارك وتعالى بحفظ أولادكم حتى لا يقعوا في النار قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال علي بن أبي طالب رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه علموهم وأدبوهم و... واعلموا رحمكم الله أن مجتمعكم يقوم بأولادكم وسلامته تكون على قدر تربيتكم عليهم يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إذا تبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء وقد ذكر القرآن الكريم ما يعين به المرء على تربية أولاده فمنها عباد الله الوصية بالخير والأمر بطاعة الله قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأثنى الله تبارك وتعالى على نبيه إسماعيل بقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ثم الدعاء عباد الله فهذا إبراهيم الخليل رحمه الله تعالى والصلاة وسلامه عليه يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال تبارك وتعالى عنه أيضا rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ibadallah inna salahal abawani laha atharun azimun fi salahil abna akhbarana tabaarak wa ta'ala bidhalika fi qawli wa amma aljidaru fa kana li gulamayn yatimayn fil madina wa kana abuhuma saliha qala ibn kathirin rahimahullahu tabaarak wa ta'ala fihi dalilin ala anna ar-rajula salihan yuhfazu fi dhurriyyatihi وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة وقال أيضا ففي الآية دلالة على أن صلاح الآباء يفيد العناية بالأبناء ثم يوم القيامة عباد الله لا تكون ما أحد من أبنائك ولا نسائك ولا أصدقائك إلا من صلح فيهم قال تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال جل وعلا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما وقال جل وعلا فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون وقال جل شأنه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال جل تبارك وتعالى ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اجعلنا من الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا استغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wasalatu wasalamu ala a sharafin Mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka 'yan uwa masu albarka dukkanin godiya da kirari suna tabbata zuwa ga Allah, tabaraka wata ala mai kowa mai komai. muna neman afuwarsa da neman gafararsa sannan muna neman tsarinsa daga dukkan shawurka waɗanda suke tattare da kawunanmu sannan muna neman gafararsa daga cikin ayyukanmu da muke aikatawa waɗanda suke basu masu kyau ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kaddara masa bata wannan shine batacce kuma babu wanda ya sai shiryar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu ya tsare mu daga fadawa cikin bata ina shaidawa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake macancancin bauta ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babban bawan Allah ne kuma jakada ne na Allah tabaraka wa ta'ala tsira da abinci su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da suke masu girma har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka 'yan uwa masu albarka mi sani cewa ni'imar 'ya'yaye ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imomi da Allah tabaraka wa yake yi wa al'umma albarka da ita ni'ima ce mai tsada daga cikin ni'imar da Allah tabaraka wa isan ya dangane da 'ya'yaye da yake bawa bayansa kyauta Ya'yaye samuwarsu samuwa ce ta ci gaba da burinƙasar ladaddaki na iyayensu sawa'un kayi aiki ko baka yi aiki ba idan ɗanka ya aikata aikin alkhairi sai Allah ya dinga baka kwamasho a cikin aikin na alheri da ɗanka yake haka bayan rasuwarka idan ka bar duniya Allah tabaraka ta'ala zai ci gaba da ɗaukaka ladanka zai ci gaba da kai maka ladaddaki na kyawawan ayyukan da ɗanka yake aikatawa a cikin gidan duniya ashe babu shakka ƴaƴaye ba ƙaramar taska ba ce ba da Allah tabaraka ta'ala yake ba wa ɗan adam kyautatta a cikin gidan duniya sannan ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya masa albarka da ɗa domin ɗa ya kasance abin yin ado gare shi a cikin gidan duniya yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani yace almalu wal banuna zinatul hayatid duniya. da dukiya da kuma ƴaƴaye wannan ababe ne na ƙawa a cikin gidan duniya a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake ambatawa yace ya ƙawata soyayya ta ash-shahawat ta mata da ƴaƴaye da dukiya a cikin zukatan dan adam a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan abubuwa ne gabaki daya na jin daɗin duniya zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab tare da haka ɗan uwa masu albarka mai sani cewa babu wani daga cikin halittu idan ka cira Allah tabaraka wa ta'ala ka cira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani a cikin halitta da icancanci kyautatawar ɗa sama da iyayen da suka haife shi a gidan duniya duk wanda ɗa zai kyautata masa to a koma bayan iyayen da suka haife shi shi yasa abu huraira ibamu labari kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito cewa wani ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'aikin Allah shin a cikin mutane wane ne ya fi cancantar kyautatawar mu'amalata wa ya fi cancantar ya ji daɗin rayuwata wa ya fi cancantar na kyautata masa na hidimta masa na sanya farin ciki a cikin zuciyarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa mahaifiyarka sai sake cewa sai kuma wa sai yace sai mahaifiyarka sai kuma wa sai yace sai mahaifiyarka saboda raunin da mata suke da shi saboda buƙatuwar da mata suke da shi zuwa ga wanda zai tallafi rayuwarsu sannan a karo na hudu yace da shi sai kuma wa ya rasulullah sai kuma yace da shi sannan sai mahaifinka nuni zuwa ga irin girman haƙƙin da iyaye suke da shi akan 'ya'yansu na su hidimta musu su kyautata musu sai ne ta sa za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafinsa mai girma yana gwamaitawa tsakanin haƙƙinsa na bauta tare da haƙƙin kyautatawa zuwa ga iyaye ya ce wa ƙaba rabbuka Allah ta'abudu illa iyahu haƙiƙa ubangijin ka ya hukunta ya wajabta cewa kada ka bauta wa kowa sai shi kadai sai biyanta da haƙƙin iyaye ya ce wa bil walidaini ihsana sannan sai iyaye haƙƙinsu Shi ne a kyautata zuwa gare su ashe lalle wannan haƙƙi ne mai girma da iyaye suke da shi akan ƴaƴayensu na su kyautata musu amma tare da wannan haƙƙi da Allah Ta baraka wa ta'ala ya ɗora kan ƴaƴaye ƴan uwa masu albarka mi sani cewa kyautayin ƴaƴa zuwa ga iyayensu biyayyar ƴaƴa zuwa ga Allah Ta baraka wa ta'ala da ya halice su wannan ba ta samuwa sai lokacin da aka kyautata tarbiyyar ƴaƴayen sai lokacin da aka kyautata kula da su aka dora su akan tafarki wanda addinin musulunci ya tanadar wanda Allah ya ce a dora su akai wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a dora su akai da yawan iyaye suna ba da iya su gurin su ga sun 'ya'yansu training din sun ba su tarbiyya amma ba a ta hanyar da ta dace su ba su tarbiyya ba ramin da da yawa aka fada shine ana zaton wani ba matsayin shine tarbiya alhali ba shine tarbiya ba in kana wa mutum magana akan ya labarin tarbiya 'ya'yanka, sai ce wallahi yana yin ƙoƙarinsa. yanzu shinkafan nan ma nawa ake siyanta shi a tunaninsa tarbiya shine ciyarwa tufatarwa ba da gurin kwana wannan ba shine tarbiya ba 'yan uwa masu albarka wannan sunansa kiwo wannan sunansa raino arri'aya shi ne sunansa ba a tarbiya ba kana da tinkiya a gidanka ko tattabara ko rago kana bashi abinci yana da gurin da yake kwana tarbiya kake bashi kenan ciwon sa kake abinci kawai kake bashi yake ci da yawan iyaye sun ɗauka ba da abinci ga yaya wannan shi ne tarbiya wannan ba shi ne tarbiya ba illa iyaka shi uban akwai tarbiyar da ake neman sa da ita gurin ba da abincin ba shi halak abinda ka ba ya sha ba shi halak ya sha Shi ne abin da ake nema amma dangane da ɗa ya za ka yi tarbiyyarsa akwai abubuwa guda uku waɗanda suke su ne kusan tushe na tarbiyya wanda da yawa an yi ihimalinsu ‘yan uwa masu albarka yana da kyau mu kiyaye su mu san su kuma mu haddace su abu na farko shi ne bina'ul ƙana'at fi nufus da malamai suke cewa da shi ka gina wa ɗanka samun gamsuwa a cikin zuciyarsa gamsuwan me zaka gina masa suka ce gamsuwa ce ta abubuwa guda uku zuwa guda hudu ya ji a cikin ransa baya shakka akan cewa waɗannan abubuwan su ne tsarin gudanar da rayuwa tun yana ƙarami ba zaunar da shi za ka yi ka masu kama aji ba ɗabi'a ce zaka gina shi a kanta bina'ul ƙana'at abu na farko da yake cikin bina'ul ƙana'at shine ne almabade principle tsarin rayuwa ya zama na yaro tun yana karami a cikin gidanka yaro ya san gidansu akwai mabda akwai principle akwai tsari akwai abin da ba a shiga da shi gidansu akwai abin da ba a yi a gidansu ya taso ya san da wannan ya san in za a shiga gidansu sai an ce assalamu alaikum ya san a gidansu in za a shiga daki sai an kwankwasa an nemi izini an ce shigo sannan ka shigo ya san a gidansu ba a shiga ban ɗaki sai an ji babu kowa a ciki ya san a gidansu ba a yin ashariya ya san a gidansu ba a yin abubuwa da suke na rashin mutunci ba a yin ashar a gidansu ba a shiga gidansu da askin banza da za ka kira shi ka ce zo in maka aski irin na yin iska in ka ce kai gidanmu ka shiga da wannan ai sai a kashe ka ba a shiga gidanmu da irin wannan kuma babansu bai taɓa cewa da shi kakka irin wannan askin ba amma principle ne a gidansu ba a yi ya san a gidansu idan bako ya zo gaishe da shi ake yi sai a ce da shi zo ka zauna idan ka gaida bako ya zauna gurin mahaifinka ko gurin mahaifiyarka bakuwa sai ka tashi ka ba su guri ya san a gidansu ba a roƙo mace ko namiji idan ya san wannan abin ba daidai ba ne ba principle ɗin gidansu ne wannan a gidansu ana sallah lokacin sallaye da zai je bakunta wani gidan ya ga ba a sallah sai ga abin sabo dama akwai gidan da ba a sallah ya zama na ɗanka yana da principle ya san ga principle ɗin gidansu ga yadda ake gudanar da gidansu wannan ne abu na farko wanda wannan shi ne abin da za ka ga magabata sun rayu a kansa daga cikin principle ɗin da mutanen jahiliya tun kafin su musulunta masu ke a kansa akwai rashin yin ƙarya sun yadda ƙarya zubar da mutunci take yi lokacin da Abu Sufyan irakil ya tsaye da shi yake tambayar su ice da shi kai Abu Sufyan me za ka faɗa game da Muhammad bai musulunta ba lokacin ya ce wallahi ba don kada a rubuta a tarihi na na tafka abin kunya na ƙarya da wallahi da na faɗi abin da na ga dama akan ma'aikin Allah ya ce amma don kare wannan principle ɗin nawa na ginu a kansa ya ce sai na faɗi gaskiya a kansa hindu bintu ba lokacin da ta zo karɓar musulunci ake gaya mata sharaɗi sai ake gaya mata cewa ba a yin zina ita abin da ya zo mata kwakwalwata ta ce a wata zinil hurra ita mamaki ta saboda ya saba da norm ɗinsu da suke kansa ta ce dama ya wacce ba baiwa ba tana yin zina to ya zama na ɗanka ya tashi yana da principle gidansu ba a fita yawo barkatai ba a gayyato abokai barkatai gidansu in dare ya yi dawowa gida ake in mace ce ta san a gidansu ga yadda ake zance ba a zuwa kawai gida yaro ya kwangwasa wacce tabo aboki yana zaune ya shigo muku gida kuna zaune wani ya shigo muku ya zama na ɗanka ka gina masa wannan principle a cikin zuciyarsa shine abu na farko abu na biyu bayan almabade akwai alkiyam Shi ne ka gina wa ɗanka ɗabi'a ta ganin girman duk abin da yake da girma ɗanka ya san a gidanku ana girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce annabi Muhammad ya san sunan wani babba aka faɗa in ya fito waje tun da gina shi kai akan ta ya taso in ya ji wani zai taba annabi ba zai rafe shi ba ɗanka ya taso da wannan ɗabi'ar wannan abu ne babba sahabban manzan Allah suna da girma alƙur'ani ba a taɓa shi in ba ya san abubuwa masu kima ya san wannan ƙanin babana ne ba abin wasa ba ne ya san wannan yayana ne ka gino shi tun a wannan ya san babba akwai wanda za ka ga ba shi da wannan ɗabi'ar ta kimanta abu mai kima ko wanda yake gaba da shi saboda wani yana wanki a gidanku wani mai shara ne a gidanku sai wulakanta shi ya tozarta shi saboda mai ba a gina masa wannan ɗabi'ar ta alƙiyan ba ya gaina, taka abinci ba a nuna masa abinci yana da kima ba to dole za ka kiyaye masa wannan ita ce ta biyu abu na uku shi ne al za ka gina wa ɗanka vishan mafarki su ne a tumuhat tun sanda ita so me kake ba shi a matsayin majigin rayuwa me a cikin zuciyarsa yake son ya taso ya cimma Shi ne za ka ga malaman makarantar primary ko sakandare? sai a tambayi ɗalibi a ce kai me kake so ka zama in ka girma sai ga yaro yana ta kama kame kawai ya ɗaga hannu abin da ya iya zo masa kansa zai faɗa Sau nake in zama soja Sau nake in zama ɗan sanda a'a kamata ya sanda aka yi masa wannan tambayar tun asali a gidansu akwai wani layi da aka ɗora shi a kai kana son ya zama likita to ka riga ka sa masa wannan vision din wannan haƙƙi ne wajibi ne a babin tarbiyya sai ka saka wa ɗanka wannan za ka ga mahaifiyar na na maryam tun kafin ta haifo ta tana da vision akan yar rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran tai mata annabi suleiman lokacin da iba kan can da tun kan ya haifo su sai da iba su wannan vision din ya ce so yake haifi ‘ya'ya guda ɗari su zo su zama sojojin musulunci su yaɗa kalmar Allah wannan shi ne tarbiyyar da manzala sallama iko yadda ita ga ɗalibansa da suke gabansa ƙanana da abdullahi ɗan abbas da nana aisha da anas ɗan malik dukkaninsu da manzala sallama ya bar duniya babu wanda ya hau da shekara goma sha takwas amma a cikinsu babu wanda annabi bai sa masa vision ɗin zama malami ba zai zaunar da shi zai karantar da shi zai ɗora shi akan harkar da zai zama malami zai zama mai karantarwa saboda haka wannan tun suna ƙanana sai zama shine vision din su daga cikin sahabban manzo Allah sallama akwai wanda Annabi sallama isaka masa vision din ya zama dan kasuwa tun yana karami Annabi sallama yana sanin sai kira shi wani zo sai ya bashi kuɗi sai ya ce je ka kasuwa ka siyo min doki dirhami ɗaya da ya tafi ya je isa doki dirhami ɗaya wani ya tare shi sai isiya dirhami biyu ya siyar masa sai ya ƙara ɗauko dirhami ɗaya ƙara sai wani dokin sai ya zo mazan sallama ga doki ga dirhaminka aka ƙara aikensa aka ce to siyo akuya ita ma yayi disamtin irin ta shikenan annabi sallama dai bar duniya ya zama babban dan kasuwa Usama ibn zait annabi sallama da ya lura yana da shaja'a yana da ƙwazo sai ya gina masa tunaninsa akan ka zama soja sai zamana in za a yi aike Usama har a sallama ya bar duniya bai haura shekara ashirin ba 18 ne shi ma amma da aka yi aiki annabi sallama ya aiki yayi musu aiki zai aiki sojoji sai ya hada su da karamin yaron yace tashi ku tafi tare da shi ya ɗauke shi suka tafi shine za ku tuna hadisin usaman ya ritsa wani arne sai yake kalmar shahada la ilaha illallah ya sare masa kai Lokaci na dan karamin yaro ne amma an ɗora shi akan wannan ya zama shine abin da zai zama vision ɗinsa. annabi alaihi salam a kwanakin da zai bar duniya sai da ya haɗa wata tawaga ta mayaka sai na Abubakar na sai sai na Umar na cikinta, sai ya ce wannan matashin yaron Usama shine zai jagorance da saboda me saboda a gina masa vishan shi yasa ka ga ƙananan yara an zo ana yaki su zo suna cizon yaka suna son su je maza Allah ce kuma da su shekarunsu su buskai ba suna kwaɗayi, suna zumuɗi su zo su yi aiki suna da dream na ga ƙananan yara shekara sha bakwai sha takwas sun fito filin yakin badar suna a nuna musu abu jihar shi ne target ɗinsu ƙananan yara amma yanzu za ka ga yaro shekara talatin bai san ina da wasu a cikin rayuwarsa ba asali dama tun da ya taso ba bishan kawai dai yana cin abinci ya kwanta ya tashi to wannan haƙƙi ne na iyaye dole sai sun ɗora wa 'ya'yansu bishan. sai ka gina masa wannan ɗabi'a ta mafarki abin da kake son ya zama a rayuwa ko masa sa ka sa masa shi ka kwaɗaitar masa shi ya ji yana sha'awar shi Allah Allah yake ma ya girma ya sauri ya girma ya zama likita wannan shine abu na uku abu na hudu shine fahimul haya sai ka koya wa ɗanka tun yana karami ka koya masa ruhi da ɗabi'a ta fahimtar mecece rayuwa ɗanka ya gane cewa a gidansu akwai yanayin da ake shiga wataran akwai wataran babu sannan ya gane in an shiga haƙuri ake yi in wata ran babu sai a yi haƙuri in babu ba a ɗaukan kayan wani in babu ba ka hangen kayan wani haƙuri kake ka roƙi Allah ya kawo maka sauƙi ya san wannan principle ne a gidansu ya san kuma in an samu ba a almubazzaranci in an samu ba a ɗagawa in an samu ba a amfani da wannan a ci mutuncin wani ya zama shi ma an gina masa wayannan dukkaninsu gina masa ake ya ga yadda kake yi kai uban ya koya daga nan ya ga yadda yayyansa suke su ma haka suke yi ya koya daga su ya ga yadda haka mahaifiyarsa take yi ya koya daga nan wannan shine fahimul haya a koya masa wayannan wannan shine turke na farko a gina masa wannan alqanaat kowanne daga cikin hudun shine tawjihul ihtimamat fuskantar da ɗanka zuwa ga abin da yake shine mafi muhimmanci ka ɗora shi a cikin rayuwarsa a kurin fuskantar al'amuran da za su dinga tunkaro shi a rayuwa akwai abin da yake shine mai muhimmanci akwai kuma abin da ba shi da muhimmanci ɗana idan ka je kana yin wannan ɓata maka lokaci zai karshe kuma ba wata ƴaƴanmu ne sallah saboda ita ce mafi muhimmanci a cikin dukkanin sauran ayyuka taujihul ihtimamat akwai azumi fa akwai zakka fa akwai wancan amma a'a sallah ita ce number 1 to ita zaka fara umartar ɗanka in ya shekara bakwai suka ce a wannan interval din aka ce in ya kai shekara goma kuma ka fara dukansa to tsakanin fara umartarsa da kuma sanda za ka fara dukansa idan ba yin ta sai ka masa umarni sau 5,400 kullum za ka yi sallah biyar sallah biyar a kwana goma kana da guda nawa guda hamsin duk kwana goma za ka masa umarni sau hamsin duk sallah zo ka yi sallah zo ka yi sallah in ka kwan goma ka masa umarni sau hamsin in kai wata ɗaya ka yi masa umarni sau nawa sau talatin sau ɗari da hamsin a wata ɗaya to haka sau a shekara uku nan da aka ce sannan ne za ka fara dukansa ka masa umarni sau dubu biyar da ɗari hudu taujihul ihtimamat yaro in ya fuskanci wannan ɗabi'ar aka koya masa akan wannan zai gane idan mahaifansa suka aike shi to akwai kuma abokansa a waje suna yin wasa zai gane cewa yin zuwa aiken mahaifana ya fi muhimmanci sama da tsaya tare da abokaina in yi wasa in na zauna da abokan nan na ba abin da zai amfane ni wannan shi ne zan amfana da shi la'alla ma a dake ni na koma gida ka koya masa taujihul itimamat wa na zo mu tafi A makaranta zan lokacin islamiyya yayi taujihul itimamat ka koya masa ga abin mai muhimmanci shi ne za ka yi a rayuwarka wannan ba shi da amfani za ka bata kanka rayuwa wannan shi ne mataki na biyu mataki na uku shine tanmiyatul mahara al'ilmiya za ka koya wa ɗanka ɗabi'a ta gina masa ƙwarewa a cikin gudanar da rayuwarsa gina masa ƙwarewa ta fuskar ilimi kamar yadda maza sallama irin gaiwa matasan ƙananan sahabbai sai ya zaunar da kai sai ya ce da kai akwai wata bishiya tana da sifar mumini tana da kaza tana da kaza wace bishiya ce wannan ya gwata kwakwalwarsu don ya san yadda kaifin kwakwalwarsu yake inda suke da tasgaro ya tayas da su a kai gina masa kwakwalwa ka zauna da ɗanka kana tambayarsa waɗansu abubuwa na rayuwa ana ta matsala iri kaza me za ka iya ce mun akan kaza yaro ya kai shekara sha takwas shekara ashirin wannan shekarun su ne shekarun da sahabban maza a sallama wasu aka naɗa su gwamnoni shi ne shekarun da annabi sallama sai abdullahi dan umar mahaifinsa ije ice wa maza a sallama babana ya ce in saki matata annabi sallama yace sake ta yaje isa ke ta ashe tana al'ada shekararsa 18 a wannan lokacin fa Abdullahi dan Umar ko shekara 20 bai ba Ake wannan to yaron ka yana irin wayannan shekarun da ake wannan gumurzin na je kai aure yanzu zo ka zaunar da shi ka tambaye shi akan wannan tashin farashi da ake samu me zaka iya ce mu akai shekararsa 18 ko 20 ko 25 ba abin da zai iya ce maka akai ba shi da kwarewa ta harkar ilimi kuma ɗanka ne kana da wani lissafi a kasuwa za ka iya yin abin ka kira wasu zo ɗauko biro yi min rubutu rubuta min kaza kwafan min lissafin nan ina neman wani abu ban gani ba kana sane ka gina masa talent ɗinsa na harkar ilimi kada shiga cikin al'umma i zama gaula i zama jahili ba shi da wayo sannan ka gina masa ƙwarewa al'ishtima'iyya mahara al'ishtima'iyya ya zai in ya shiga cikin al'umma ya zai girmama wanda ike na sama da shi ya zai kada ya raina na ƙasa da shi kada ya taka shi ya zai in ya ga babansa ba zai kama sunansa ba wani ya zai in ya ga kanin babansa zai ce da shi kawo ya zai adiresin yayansa ya zai adiresin malami a unguwarsu ya zai adiresin sarki sai ka ji yaro yana zagin sarki yana zagin gwamna yana zagin shugaba a garinsa shugabansa saboda mai ba shi da mahara ijtima'iyya ba shi da wannan ɗabi'ar ta cewa wannan yana sama da ni ya kamata mutunta shi ba wannan ruhin wani ɗaurin aure za ka je wakilta shi je wakilce ka ya ga ana saka shi a muhimman al'amura to in wani yana zuwa masa da abubuwa na yarinta ya ce kai lai ba haka wani dena saboda yana jin cewa yana da wani mutunci yana da wani girma sannan ar shi ne wanda yake da alaka da shi kwarewa ta fuskar motsa ciki kada ya zama talalabuwa kada ya zama matsoraci ka gina masa ƙwazo ka gina masa abin da ake cewa da shi eh, himma wayannan abubuwa gabaki ɗayan su yan uwa masu albarka a dunkule su ne abubuwan da ake nema turkan nan guda uku ka ba da himma a kansu lokacin da kake tarbiya ga yayanka amma ba ka ba su abinci ka ba su abin sha in dai kana da tasgaro a cikin ɗaya daga cikin guda uku nan ƴaƴanka za su dinga samun matsala ta fuskar tarbiyya a dunkule manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ike gwani ne da ike gwani ne gurin iya koyarwa a cikin jawami'ul kalim da Allah ya kimsa masa sai i faɗi wani hadisi wani layi guda ɗaya wanda ya kunshi abin da zai kore maka wayannan abubuwan guda uku gaba ki hadisin Abdullahi dan Amr dan As manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce al mar'u ala dini mutum idan kana son ka duba ɗabi'ar da zai tasirantu da ita ya ɗabi'antu da ita ta zama ita ce halinsa to shi ne ka kalli halin abokansa ya ce mutum yana kan addinin abokinsa ne ashe wai daga cikin ma'anar hadisin idan kana son ɗanka ya zama yana da irin ɗabi'arka kana son ɗanka ya zama yana da irin halinka ka mai da shi abokinka to zai zama irinka idan kika mai da yarki ta zama kawaki ki tattauna da ita ki ji kwakwalwarta ki ji hata a jika duk motsinta kina tare da ita akan sa za ta zama irin ki sak shine sirrin karatun jawo ƴaƴanka a jika wani yana ganin wani karin magana na Hausawa da ake cewa wai ido wa kare na yace wanda na saba gani kullun ƙarya ne ba gaskiya bane idan ka koma tarihin duk waɗannan matasa da ake faɗa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga kullun tare suka da iyayensu in ba sa gurin iyayensu suna gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka girma suka zama mutanen kirki ka je ka karanta tarihin sayyidina Abdullahi dan Umar kan a ce da kai ga Abdullahi dan Umar da wani an gaya maka gashi da babansa sau goma sabon manzo Allah kullun suna dan fara da manzo Allah shi yasa suke kwaikwaya daga halayensa yasa suke ɗosana, to kai ma matakar kana son ɗanka ya zama a kan tafarki mai kyau da ka dawo daga inda ka fita ofis ka tafi kasuwa ka tafi ina ƴaƴanka in dai an san kana neman su ba za a tura su wani guri a ce wallahi ba mu inda ya fita ba ni ma dai tunda ya fita dai ban ƙara ganin sa ba haba ai ba abokinka bane ba kenan dole zai je zai haɗu da abokai zai koyi halin da baka koya masa ba zai koyi ɗabi'ar da baka koya masa ba amma ka mai da shi ya zama abokinka to zai zama yana da ɗabi'a irin ɗabi'arka zai zama yana da halaye irin halayenka amma ɗabi'ar da muka ɗauka ta sanya tarbiyyar ƴaƴayenmu a hannun talabijin talabijin da fina-finai su ne za su kula da tarbiyyar ƴaƴanmu billahi allazi la ilaha duk mafi yawan kukan da ake yi wannan ne sanadiyar an saki tubalin da shi ya kamata ya zama tarbiyyar. tv ba kai kake kula da abin da za a haska cikin talabijin ba su da kansu masu talabijin din wani fim din in suka yi sai su ce da kai wai da akwai abin da suka ce da shi PG parents guide wai za a kalli fim din nan amma bisa ƙarƙashin e, lura iyaye ma'ana ana haskawa sai wani dan daba izaro wuka zai caka wani sai uban ya ce to wannan ba kyau ba a yi wannan shine nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka sauke shi yasa idan kana da principle din can da muka fara magana a kansa akwai gidajen da suka da irin wannan principle din da akwai in dai kallo ya zama masa larura akwai channels din da su kada aka dai kalla channels da ake yin su na kananan yara sannan akwai wa'insu ɗan adadin mintuna da ake sanya kallon domin kawai kwakwalwarsa ta huce kada ya zama ya ya yi stressin kansa akan wani aiki ko karatu ko wani abu don ya ɗan samu nishaɗi sai a ce to kalli channel kaza daga karfe kaza zuwa karfe kaza shi ma da Allah a sami wani program da yake koyar da yaran lissafi ko yake koyar da su wani wayo katun da makamantansa amma sai ka ga mai gida da matar gida da 'ya'yan gida sun saka talabijin tun sallar ba har karfe 11 da in ya gaje shiga ya barsa ana ba principle ba tsari ke sa ake rayuwar haka ta ci barkatai Allah tabaraka wa ta'ala ka shirya mana Allah tabaraka wa ta'ala ka gyara mana yan uwa masu albarka mai sani cewa ƴaƴayen mu amana ne a wuyan kuma Allah Ta baraka wata ala zai tambaye mu dangane da su sannan ya mana umarni na wajibi akan cewa mu kula da haƙin ƴaƴayen mu sannan mu tsare su mu hana su falawa cikin wuta ya ce ya ku wanda kuka imani ku an kuma a halikun nara ku tsare kawunan ku da iyalanku daga shiga wuta wacce makamashinta ne mutane da kuma duwatsu Allah ya ce mun girke waɗansu tafka tafkan mala'iku a ciki ba sani ba sabo ya za ka yi ka hana su shiga wannan wuta sai dina ali da ya zo fassara wannan ayar sai ya ce allimuhum wa addibuhum shine abin da ake nufi ka ilmantar da su rayuwa sannan ka ba su ladabi da tarbiyya idan ka tsayu akan wannan to shine kana kokarin hana iyalanka shiga cikin wuta Allah tabaraka wa ta'ala kiyaye mu sannan ƴan uwa masu albarka mi sani cewa society mu da muke rayuwa a cikin ta tana tsayuwa ne da ƴaƴayenmu ƴaƴayenmu da muke haifa su ne suke fomin society ɗinmu ɗan gidan can da ya fito da ɗan can gidan da ya fito da ɗan can gidan da ya fito su ne suke haɗuwa sai su haɗa unguwa saboda haka ma'anar karatun shi shine unguwarku za ta kasance da gwargwadon tarbiyyar da kuke wa 'ya'yanku idan kuka yi sakaci da tarbiyyar 'ya'yanku kuka sangarta su suka lalace to unguwarku za ta zama sangartacciya lalatacciya idan kuka tsayu gurin kyautata tarbiyyarsu gurin kyautata halayensu to unguwarku za ta zama kyautatacciya jarariya al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake cewa idza tabartal fasada fil aulad idan ka tsaya kai duba mai kyau zuwa ga bacin ayaye to zaka ga ra'aita ammatahu min qibalil aba yace zaka ga mafi yawan tabarar da ayaye suke yi tasgaran daga ɓangaren mahaifinsu ya fito malami ne shi ba ruwansa ba kara Ya gaskiyarsa kawai zai fada saboda haka kowa sai ya duba sai ya ga ina ne a cikin shika-shikan tarbiyya yake da tasgaro ya gyara sannan ya ya da addu'a sakamakon wannan malamai suka ambata abubuwa da cewa alkur'ani ya zana wasu abubuwa da su ne mutum zai riko da su wurin gyara tarbiyyar gidansa na farko umartar iyalan da dora su akan abin da ke shine na daidai da kuma da'a ga Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala ibamu labarin luqmanul hikma yadda luqman yake yi wa ɗansa wasiya yana cewa ya bunayya la tushrik billah ashe kana zama da ɗanka kai masa wa'azi yau mutum ne suke zama da yansu su musu wa'azi ne mai haka annabi Sulaiman annabi Sulaiman Allah tabaraka wa ta'ala annabi Isma'il yake cewa wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat ya kasance yana yi wa iyalansa umarni da sallah da kuma zakka wa kana inda rabbihi martiya haka annabi ibrahim shi ma ya sirka da yin addu'a yana roƙo yana cewa ya ubangiji Allah muna roƙonka ya Allah ubangiji ina roƙonka rabbi ja'alni muqimi sala ya Allah ubangiji ina roƙonka ka sanya ni kasance muqimi sala mai tsaye da sallah wa min zurriyati haka zuriyata su ma Allah ka sanya zama masu tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a saboda ka yan uwa masu albarka wayannan abubuwa kaɗan ne daga cikin abubuwan da muka kawo su duk da akwai ragowar abin da ban faɗa ba duba da yanayin lokaci sannan kuma ina tunani har yanzu ana ɗan abin da yake na yayyafi kuma akwai ƴan uwa har yanzu suna cikin ruwa dan haka insha Allah za mu tsaya a nan la'alla sai ko hudu ba mu ta gaba sai mu karasa abubuwan da ban ambace su ba a cikin ta tamu Allah tabaraka ta'ala ya sa mu gyara اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين